DW dandalin matasa. masaurarinmu kamar dai yadda watakila wasu wasunku suka sani DW Academy na gudanar da wani shiri da ya shafi alaƙar sauyin yanayi da rigingimun manoma da makiyaya. A shirin dandalin matasa na wannan mako za ku ji muhawara ne kan yara manyan gobe, inda wasu daga cikin 'yan jarida daga gidajen rediyo da DW ke hulɗa da su za su gabatar da muhawarar. Su ne kuwa Ibrahim Ismail daga Platinum FM da Abdurrahman Hamisu na Madina na Freedom Radio. Sun kuma tattauna ne game da rawar da ɗalibai za su taka wajen takaita gurɓacewar muhalli da kuma yadda suka fahimci rigingimun da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya. Muhawarar dai ta gudana ne a ɗaya daga cikin ziyarce-ziyarcen da tawagar DW Academy suka kai a wasu makarantun jihar Gombe waɗanda suka haɗa da makarantu masu zaman kansu da na gwamnati ciki kuwa har da makarantar makiyaya da aka sani da nomadic school a turance ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance to malam abdulrahman ka san wannan matsala ta sauyin yanayi ta shafi kowa da kowa mm. daga dabbobi da kuma tsirrai da mutane tsakanin manoma da kuma makiyaya. Kwarai, harar waɗanda ma ba manoman ba kuma ba makiyaya ba duk ta shafe su. Sosai kuwa don kuwa ka san dole a ci abinci tsakanin noma da kiwo. Kuma dole a ci nama. Haka ne. To a ziyarar da uh, tawagar DW Academy ta kai wani gari da ake kira Jauro Soba mm. a karamar hukumar Kwami ta mm. jihar Gombe a arewacin Najeriya. Akwai wata makaranta ta koyar da ɗalibai makiyaya wato mm. nomadic school kenan a turance. Waɗanda ake musu musamman don a ilmantar da su su san me ilimin zamani ke ciki kenan. Mm, sosai mato abun da ya fi jan hankali na a wannan ziyara da tawagar DW Academy ta kai uh, shine akwai wani ɗalibi ɗan shekara sha ɗaya makiyayi a wannan makaranta ta jauro soba primary school yana fita kiwo kenan shi ma yana shekara sha ɗaya? eh a hakan kuma To amma abin da zai baka mamaki da kuma masu sauraron mu shine jawabin da wannan yaro dan shekara sha ɗaya ya yi mm. game da killace ah, wato amfanin gona da kuma yadda za a killace shanu kada su shiga zai ba da mamaki ka saurari yadda muka tattauna da shi kuma ba gurin kiwo sai in rasa ya zanyi dabbobi suna mutuwa kuma ba ruwa in mutum ya rasa ya zai yi sai ya dawo gida ya eh, yi ta ɗan kiwo a gurin gida. Lalle kam wannan abin mamaki ne. a ce yaro kamar wannan ya iya bambanci abin da ya kamata da abin da bai kamata ba to har ma kuma abin da zai kara jan hankali inda yake maganan cewa babu fa abinci da za su ciyar da shanunsu daga inda ya baro fito da su ba eh. ya kuma zo ga gonakin mutane amma da su ci na gonaki gara ya mai da su gida eh, kai kuma menene kake tafe da shi daga cikin ah, shirin yau to ka san makarantun ai da muka ziyarta ba ɗaya bane ba akwai makarantar da muka ziyarta shi ma wani yaro ya bani mamaki ko in ce mata shi ana kiransa Muhammad Badaruddin a mm. wata makaranta nan Talent Harvest eh, Academy eh, ita ma a nan birnin Gombe take. Eh. Idan ka ji yadda yake fashin baki akan abin da ya sa wannan matsalar ko kuma rikicin yake farawa da ma yadda za a shawo kan lamarin zaka sha ma baki. manoman mu ne makiyayan mu ne to me yake jawo faɗa ya kamata a fitar da hanya mai kyau wanda su manoman makiyaya in sun shigo daga wajen gari za su shigo cikin gari ba sai sun tsaya suna bin cikin gari suna hana motoci wucewa da wayawaya waya ba kuma gwamnati tabbatar da gun kiwo inda mano makiyaya za su je su yi kiwo a wajen da inda za su sha ruwa ba tare da sai sun shiga cikin gonan mutane sun je sun ci abinci ba To a wannan ai abin a yaba ne a ce ɗalibai masu shekaru matsakaita irin wannan suna mm. ba da hazaƙa da himma. su ne manyan gobe. Kuma eh. sauya yara misali tunaninsu da kwakwalensu tun suna ƙanana musamman a matakin da suke karatun firamare da sakandare zai taimaka wurin idan sun girma ba za su taso da wani kullaci ko kuma wani abu in shi manomi ne ba zai taso da wani kullaci da zuwa ga makiyayi ba in shi makiyayi ne zai taso da kyakkyawar fahimta da kuma kaunar juna tsakaninsa da manomi to dangane da haka ne ma mm. eh, ya sa a ziyarar da muka kai a garin nan na jauro soba na sake tattaunawa da shugaban makarantar wadda ma ya yi tsokaci game da watakila a samar da wasu dabaru mm. kamar yadda ka faɗa a tabbatar da an su koyar da yara game da abin da ya kamata su sani to ko me ya kamata malaman su ringa karantar da ɗaliban yana so a sa shirin ainihin yadda za a koya wa yara su fahimci tsakanin makiyaya da manoma ɗin nan domin duka ainihin abu ɗaya ne amma ya aka samu darasin shi duk lokacin da aka tashi wannan darasin ne za a bayani akan yadda ake kiwo da yadda ake kula da dabbobi da sauran abubuwa abdullahi madaki muhammad kenan shugaban makarantar koyar da makiyaya eh, a garin jauro soba da ke bojude. So a iya cewa shirin namu yau kama kama ne kenan mu je <laughs> karkara mu da birni. Mu birni. Idan nan wannan makarantar ta GDSS a Gandu nan cikin birnin Gombe. Eh. Ita ma da muka ziyarta baka ga yadda matasa suka himmatu wurin samar da wani lambu a cikin makarantar ba da kansu. Lallai Suna nan bishiyu eh. sannan kuma su dasa su idan sun girma ko sun fito suna iya ɗauka su fitar da su cikin gari a shishuka a wurare daban-daban. kuma abin mamakin ma shine da wata ɗaliba ce mace kaga san ba fiye ganin mata irin wannan fage ba eh. amma sai gashi ita kaga ta mai da hankali ita ce mata mana bayanin irin kalar shukokin da suke ko kuma bishiyoyin da suke cikin wannan wuri gonan mu dai na cikin makaranta muna renon shuka kamar daga ƙiri muna renon su mu shuka su su girma har mu kai su inda ya kamata a je a shuka su sa'annan a ciki muna da bishiyoyi daban-daban kamar irin su bishiyan gwaiba ayaba umbrella su mangoro da dai sauransu ana nuna mana yadda za mu kula da su su girma da kuma yadda za mu yi shukin abubuwa da yawa ma ɗaliba zainab sani kenan to har ila yau a makarantar ta gandu akwai wani ɗalibi mm. wadda ɗalibin makiyayi ne shi ma amma yake cikin birnin gombe yana yana karatu eh, kuma yana da nazari sosai game da yadda za a magance wannan matsala na ɗaya shine kai manomi kai iya kokari ka fidda burtali yanda makiyayi zai wuce da shanayensa kai kuma makiyayi kai iya kokarin ka in ka zo wucewa ka ga ka tare shanunka ya bi kan burtali bai shiga gonan wani ba balle ya masa bara to matashin ɗalibi makiyayi kenan Hamza Abubakar Ibrahim sai kuma ina zamu mu nausa kenan to akwai wani labari da na tabbata zai ba wa masu sauraron mu mamaki mm. saboda a nan kuwa wani makiyayi ne ya zo ya haɗa kai da manomi suka yi wani abun da suka yi na alkhairi kuma no. suka samu alkhairi dukansu biyu suka zauna lafiya to bari ka ji yadda abun ya kaya akwai lokacin da nake gona na sai wani makiyayi ya zo shi ina roron wake to sai yake tambaya na a gona yaushe ne zan gama a roron wake na sai na ce masa gaskiya ban san ranar ba don sai na tashi a aiki in je in yi roro sai ce mun to yanzu ko zai iya haɗa ni da sa sai mu yi roro idan muka yi roro din sai in bashi ci bayan gona na sai na ce masa ba damuwa so da muka tashi sai muka shirya da shi sai muka yi roron wake da muka gama roron waken sai na ba su bayan gona na sai suka ci kaji zakariya ibrahim wato taimakekeniya suka yi kaga da a ce da manoma makiyayan nan suka zo kawai sun afka mai cikin kayayyakin gonansa sun fara ci da sauransu za a samu matsala da ba wannan labarin ma za a yi ba To lallai kan manyan gobe sun bayyana yadda suka fahimci wannan illar ta sauyin yanayi da ma rigingimu da take haddasawa. godiya ta musamman ga 'yan jarida ibrahim ismail na platinum fm da abdulrahman hamisu na madina na freedom radio sai dai masu saurare kada ku manta za mu ci gaba da kawo muku da wasu shirye-shirye na daban waɗanda suka shafi wannan gagarumin aikin da DW Academy ke yi don faɗakar da al'umma bisa alaƙar sauyin yanayi da tashe-tashen hankula da yanzu haka ake fuskanta tsakanin manoma da makiyaya. Kafin wani shirin da za mu sake kawo muku, a yau nan ne ni Usman Shehu Usman nake sallama da ku.